Waƙar Waƙoƙi ta Solomon Sura ɗaya Waƙar Waƙoƙin Solomon Ƙaunatacciya Bari ya sumbace ni da sumbar bakinsa, gama ƙaunarka ta fi ruwan inabi zaƙi, ƙanshin turarenka mai daɗi ne, sunanka kuwa kamar turaren da aka tsiyaye ne, shi ya sa mata suke ƙaunarka, ka ɗauke ni mu gudu, mu yi sauri. Bari sarki yă kai ni gidansa Ƙawaye Muna farin ciki muna kuma murna tare da kai; za mu yabi ƙaunarka fiye da ruwan inabi, ƙaunatacciya Daidai ne su girmama ka, ni baƙa ce, duk da haka kyakkyawa, ya ku ’yan matan urshalima. ni baƙa ce kamar tantunan Kedar, kamar labulen tentin Solomon. Kada ku harare ni domin ni baƙa ce, gama rana ta dafa ni na yi baƙa; ’ya'yan mahaifiyata maza sun yi fushi da ni suka sa na aiki a gonakin inabi, na ƙyale gonar inabi na kaina; faɗa mini, kai da nake ƙauna, ina kake kiwon garkenka kuma ina kake kai tumakinka su huta da tsakar rana, me ya sa zan kasance kamar macen da aka lulluɓe, kusa da garkunan abokanka? Ƙawaye Ke mafi kyau a cikin mata, in ba ki sani ba, to, ki dai bi labin da tumaki suke bi, ki yi kiwon ’yan awakinki kusa da tentunan makiyaya. Ƙaunatacce Ina kwatanta ki, ƙaunatacciyata, da goɗiya. mai jan keken yaƙin kayan Fir'auna, ’yan kunne sun ƙara wa kumatunki kyau, wuyanki yana da jerin kayan wuya masu daraja, za mu yi ’yan kunnenki na zinariya da adon azurfa, ƙaunatacciya, yayinda sarki yake a teburinsa, turarena ya bazu da ƙanshi, ƙaunataccena yana kamar ƙanshin mur a gare ni, kwance a tsakanin ƙirjina; ƙaunataccena kamar tarin furannin jeji ne gare ni daga gonakin inabin 'yan Gedi, ƙaunatacce Ke kyakkyawa ce, ƙaunatacciyata, kai, ke kyakkyawa ce, idanunki kamar na kurciya ne, ƙaunatacciya Kai kyakkyawa ne, ƙaunataccena. Kai kana ɗaukan hankali; gadonmu koriyar ciyawa ce, ƙaunatacce, al'ul su ne ginshiƙan gidanmu, fir su ne katakan rufin gidanmu.